Kuna sauraron mahangarmu, shiri na musamman wanda ake tattauna matsaloli da suka shafi rayuwarmu. Kasance cikin waɗanda suke samun shirin nan nan take da an sake ta hanyar danna subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Malam Muhammad muna makamara ba da kasancewa tare da mu. Ah, Malam Muhammad so ne ke da Allah ka fayyace mana idan aka ce ilimi a addinin musulunci shin ya taƙaita ne ga karatun alkur'ani ilimin alkur'ani da hadisai da kuma abinda malamai suka yi magana kai wato littattafai kenan ko kuma ilmummuka wanda suka keɓanta ga fitar da hukunce-hukunce da sauransu da suka shafi addini koko ya fi haka. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah rahman rahim um, lalle ilimi eh, ya bambanta akwai bambance-bambancen ilimi akwai zaka ga maganan da malamai wa'yansu suke yi masana sai su ce a musulunci duk ilimi ya kamata duk ɗaya ne um, wannan maganan suna yin shi ne ta mahangar wato kaman eh, eh, fahimtar da musulmai cewa ilimi na da muhimmanci amma dole ka bambanta ilimi don misali yanzu ilimin kur'ani shine wanda ya fi kowane misali ko ba gaskiya ba kamar yanzu na san duniya tana kewayawa a kilomita dubu daya. muna motsi yanzu haka eh, da kuma na san cewa um, ga yanda ake yin alwala misali ai kaga akwai ilimin da ya fi wani anan e eh, dukan suna da amfani amma sai ɗaya ya fi ɗaya amfani saboda ɗaya ya ta'allaka da ibada da kuma wato hanyoyin da zan iya bi in shiga aljanna irin su sallah so akwai wannan bambance-bambancen akwai abin da ake secular knowledge ko shine ilimi kamar yanzu mutum ya fita ya gane cewa ga inda ruwa yake kafewa ga inda dutse yake wato Uh, jan fault line inda za a iya samun girgizan ƙasa uh, ga inda kuma kaga kenan uh, ilimi ba za ka dunkule shi waje ɗaya ba ce duk iri ɗaya ne kala-kala ne shi yasa ko makaranta muka je za ka ga kowa yana zuwa faculty in shi wancan zai je can wancan zai je can sannan ya danganta da kuma me aka fi bukata ma a lokacin da muke rayuwa misali za ka ga akwai inda ana bukatar likitoci akwai inda sun yi yawa ka gane ana neman a ɗan rage yawan su ma Ah, saboda kila suna cin kuɗin ƙasa ta hanyar budget da sauransu ko kuma ma'aikatar ah, kiwon lafiyan ƙasan ah, su kaga eh, ko ina ya danganta wani irin lokaci da zamani ake ciki shine za a iya cewa gaskiya ilimi ya bambanta to tunda eh, ya bambanta kuma alhamdulillah ka nuna mana cewa dukkaninsu suna da muhimmanci sai dai ɗaya ya fi ɗaya muhimmanci tunda shi ɗayan ibada wani lokaci baya yiwuwa sai da shi kamar yadda ka kawo na alola kenan da makamancin haka to shin kana so ka nuna cewa dukkaninsu tunda suna da amfani akwai lada kenan ka yi su sannan kuma ba laifi ba ne idan na je na binciko wani ilimi wanda bai ta'allaka da wanda yake ga addini ba kenan kwarai da gaske shi addini abinda mutane ba su fahimta ba yana buɗe ƙofa ne ma mabiya addini kamar wanda suka riƙe addininsu da, da kyau addini yana buɗa musu ƙwaƙwalwa don su fahimci abubuwan da suke da amfani a rayuwarsu wato priorities um, annadhuru ilal ma'alat ko shine cikin duk usuli ya san cewa amfanin ilimi a addini shine ka gane ina kake ina za ka sannan daga ina ka fito to a musulunci ma ya duba al'amarin ilimi Uh, kuma har yanzu ma musulunci yana iya taimakonka ka gane eh, me ya fi cancanta a gare ka dangane da ilimi akwai abin da ake cofar fardul ko kamar wanda ya zama wajibi akan kowa irin iya alwala iya sallah Eh, gane sujuda sahu saboda in eh, nuwa ya kama ka a sallah da sauransu sannan kuma akwai abubuwan da suka shafi fardul kifaya ko wanda da turanci ake cewa communal obligation in wani yayi ya ɗauke wa saura kamar muna zaune wani ya shigo ya sallama in mutum mu goma ne ɗaya an sa shi kenan ba sai kowa ya ansa shi ba eh, wato ana buƙatan engineers a society ba kowa sai ya zama injiniya ba ana buƙatan likitoci in muka samu daidai gwargwado shikenan sun ɗauke wa 'yansu haka muna buƙatan mahaddatan kur'ani ko wanda in aka samu wanda suka haddace Kur'ani suna eh, koya wa saura shi suna amfani da shi suna koya mana ilmomi daban-daban daga cikin Kur'ani kaga kenan ba kowa ne sai ya iya haddace Kur'ani ba to haka ilimi ya zo ya bambanta sannan har ya shigo ta fannin rayuwa na yau da kullum wa'anda ga abubuwa da yawa kila da ba za a ce sun shafi addini kai tsaye ba amma kuma suna da mahimmanci a ƙarƙashin addinin kamar a ce sociology eh, wanda ana buƙatar mutane kaga kamar shi wannan eh, ilimin sociology ɗin um, ilimi ne wanda yake koyar da mu kama ma'anan shi shine ilimin halayyar dan adam shin ya dan adam yake tunani da me ya canza ya muke tunani yanzu ka gani yana taimako wurin gane wace irin al'umma muke ciki ina ya kamata a ce uh, muna bukatar 'yan sanda me yasa muke bukatar 'yan sanda akwai inda ba za a je a jibge 'yan sanda ba saboda ba ma amfani akwai inda kuma suke bukatar wa'yansu irin abubuwa haka na kaman a ce an ga cewa mutane da suka fito daga bangaren can suna da wani ciwo eh. e, ɗabi'u ko a ce ciwo ma wanda ya shafi kwakwalwa a gane ina suke me yasa suka samu wannan matsalan shin wato abubuwa daban-daban haka psychology haka psychiatry a gane me yasa mutane suke hauka me yasa mahaukata sun fi yawa a nan ko me yasa me yasa kwata-kwata babu su a nan sai a can da sauransu kaga wa'annan abubuwan suna da amfani ga musulmi eh, da ilimi daban-daban da za mu iya magana a kai kamar shi yanzu kamar structural engineering wanda za a iya kallo a ce oke wannan injiniya ne wanda ya shafi eh, wato eh, ƙirar gine-gine ko um, wani irin gada za a yi a cikin unguwa kaza saboda ga mutane dubu nawa ne suke bi ta kai shin eh, eh, a yi ta yadda ba za ta eh, ruguje ba don harkar ta kashe mutane da sauransu Wannan ilmomi ne wa'anda wato sun shafi ɗan adam ko ya ko ya so to kenan ka ga amfanin baza kai baza wato ƙwaƙwalwa don mutum ya amfana da wa'annan abubuwan kuma sai ya amfanar da al'umma ya zama abu ne wajibi za a iya cewa fardul kifaya ne akan musulmai so musulmi ya zo na kawai kaɗai wai shi ga abin kawai kur'ani da hadisi zai yi wannan ya yi wa kan shi eh, limitations wato ya ya, ya killace kanshi in ka karanta kur'ani ka karanta hadisi lalle ka yi ilimi babba amma in ka shigo kuma cikin zamaninka sai ka duba kuma me yake damun al'umma dan Qur'anin nan yana cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yanzu in gada ya ɓaci ai ba aya zaka je ka ɗauko ba sai ka karanta a wurin gadan aiki za ka yi to kaga ana nema ahlul zikir wa'anda masana abin ne sai a kira su za su yi maka mathematics wato za su yi kididdiga za su duba nan za su duba karfin karfe za su duba fadin gini da sauran sauransu to shine muke magana to kaga mu muna da abin da ake cewa gaps wato uh, rara e, rara a cikin uh, sectors um mataki daban-daban na zaman takewanmu rayuwanmu gwamnatinmu makarantunmu so, so ana buƙatar mutane waɗanda suka yi tunani ko suke tunani mai zurfi akan abubuwa daban-daban a haɗa su shine za ka samu wato uh, ci gaba a wurin tafiyar da tsarin zaman rayuwar mutane um, to abubuwan suna da yawa dangane da ilimi wanda ya kamata musulmi in ka duba ka gadi inda aka ci gaba in ka duba sai ka ga suna da wato concentration suna da matukar mutane masu yawa waɗanda suna da fasaha daban-daban a fanni kuma daban-daban mutafan akwai abin da ah, wani bawan Allah ya taɓa faɗa mu wato wani malami da yake wa'azi yake cewa ya kamata shi malamin addini yanzu ya zo ya san fanni ko ya zama fannin ya san fanni daban-daban na rayuwa saboda yanzu wata za ta iya zuwa ta ce ma malam me hukuncin kaza sai ka duba ka ga ba ma addini ba ne wannan ba cikin fiqihun mu bane na risala ba cikin littattafan fikihu wani abu ne na zamani wanda ya kamata yanzu kuma ya shiga fiƙihu saboda ya shafi al'umman musulmai to gaskiya maganar wato ya kasance an faɗaɗa wajen neman ilimin kada a takaita a hadisai da ƙur'ani da sauransu suna da muhimmanci ya kasance su ne tushe abinda kake nufi kenan na ɗaya kenan sannan sai a faɗaɗa domin yadda rayuwa ta canza yanzu yadda al'amura dole sai akwai irin ilimin kimiyyan nan kaga kamar misali yanzu yadda ka kawo maganar gadan alhamdulillahi akwai ayoyin alkur'ani da hadisai watakila da za mu samu wanda za su nuna mana yadda ya kamata mu yi aiki na kwarai aiki na gari to daga cikin aiki na gari akwai yin gada ai to in ka tashi yin gada kawai za ka je ka kawai yadda kake so ne hmm. dole sai ka ɗan yi bincike ka yi tunani ya kamata ka yi hmm. to gaskiya wannan maganar taka ah, abin dubawa ne malam muhammad to sai dai na lura kamar ah, musulmai mu mun takaita ne akan waɗansu 'yan tsiraru ba mu faɗaɗawa mu shiga wasu fannoni misali kamar Ah, alhamdulillah ana dan shiga ta kwamfuta din yanzu harkan IT IT din amma dai ba a zurfafawa ana shiga fannin watakila medicine amma ba a zurfafawa za ka samu akwai musulmai likitoci amma sai ka ga sun takaita a wani fanni daban na likitancin wanda eh, da yawa za ka samu waɗanda suke wannan amma kamar misali ɗaya daga cikin malamanmu kamar shi wanda ka kawo misalin shi yake cewa ya kamata a faɗaɗa malami ya kamata ya wannan bambantawa shi wannan malamin yake wani magana mm. yake cewa nana asma'u yar usman dan fodiyo littafin da ta rubuta kan medicine ya je induction wajen kaddamar da sabbin likitoci sai ji an kira wani likita wanda ba ma musulmi ba to yana magana kan yadda likitanci ya kamata ya kasance da ya ji yana magana sai ya ji kawai gaba ɗaya kusan maganganun na na asma'u yake ɗaukowa yake faɗa wannan ah, ba abin mamaki ba ne musulman da sun zama abubuwa daban-daban a lokaci ɗaya wato har ya kasance um, ana kiransu wato da turanci polymath ko mutane wanda sun san abu daban mutafan wato sun fannoni daban-daban suka iya mutum ɗaya za ka ga ya rubuta littafi kamar ashirin akan tunanin ɗan adam ya rubuta littattafai akan botany wato eh, tsirrai ya yi rubutu kan eh, wato um, geography wato eh, duniyar da muke cikinta ina ne ruwa ya fi yawa ina ne rana ta fi yawa me yasa me yake jawowa wani irin ciwuka suke jawowa da, da, da sauransu to, to yanzu ne za ka ga an, kulle kofan ni ina ganin zaradin abubuwan da suke ja wannan hadda wato yanayin tattalin arzikin ƙasa da tsarin Uh, saboda ƙasanmu ba mu ci gaba ba wato kaga ko kai yanzu ai kana ci gaba kana ƙara girma kana buƙatan waɗansu abubuwa a rayuwanka to haka ita ma ƙasa in ta ci gaba tana buɗawa sai ka ga ah ai muna buƙatan kaza ai muna buƙatan kaza to mu tuntuna abu ɗaya wuri ɗaya muke ne ba motsin bai da yawa so saboda haka sai kaga kullum kawai maganar likita ake shi ma dan ana ta mutuwa haka <laughs> ne to kowa likitancin zaka ga muna ba mu da wayansu eh, wato wa'anda suka yi wani karatun wani tsarin likita wanda kama a ce kila babu eh, eh, wani abokina yake da wata mata abuja da uh, kaduna da ya aure ta kwanan nan masha Allah ita optometrist ce wani fanni ne na ido wanda likitoci sai rububinta suke wato babu in an ce ko ita kaɗai ce ma a kaduna ko su biyu ne uh, something like that kaga wannan nakas ne wato mun samu uh, nakasu a cikin karatuttukanmu a wuri daban-daban kuma saboda yadda al'umma take to kai a matsayinka na ɗalibi kuma wanda ya fahimci wannan dole ne sai ka rinka faɗakar da mutane akan cewa fa dole a faɗaɗa yadda ake neman ilimi a daina wannan dole sai ɗana ya zama likita dole sai ɗana ya zama lawyer a duk abin da ɗanka zai ya taimaka wa al'umma fa ya yi saboda zai iya yiwuwa shine wanda zai zo ya kawo sauyi wanda ake matuƙar bukata a wannan fannin kuma wani abu da ka faɗa ban manta ba kan IT kaga yanzu eh, wato technology ya mamaye komai ko ba haka ba zaka eh, za ka ga an tambaye hatta malaman mu Allah ya da su za ka ga an tambaye malami kan kaza sai ce a tunanin shi kaman kan saki sai ce a tunanin shi kaza kaga bai da data wato babu ƙididdiga babu ba a san mutane nawa bane nan mutane nawa ne suka yi kaza mutane nawa ne suka fita daga aure yara nawa ne aka haifa wannan shekarar nawa suka rasu ina ne za mu rinka gina asibiti saboda me za mu gina asibiti ina suka fi bukatan a gina musu a ah, filin kwallo na wasannin yara ina ne ake bukatan ah, asibitin ciwon ido ina za a ka gane wannan abu ne wanda dole sai da ƙididdiga zarar din so da haka in muka tsaya muka ce a ah, mu ilimin mu kawai ehm, eh, mu tura yaran mu kaga yanzu ana sai a ta dokan yara ana kai su suna koyan hadisi da shari'a amma duk da haka yana da kyau amma ina yaran da ake dokawa ana kai su suna karanta suna karatun eh, engineering suna karanta abin da muka ce sociology suna karanta chemical engineering suna karanta eh, eh, wato ya ake cewa public health mutum ya kamata yanzu malami daidai karatu kowa ya san me ma illan kwata me illolin da muke da a cikin wato muhallinmu wanda su suna jawo mu mutuwan rai na tamballe kananan yara ta ina za a magance wannan dole sai da wani irin ilimi dole sai an buɗe an yi tunani annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar sahabban shi ba wai kawai akan wai tafarkin eh, kawai ku koyi hadisi shi shikenan a'a ya tura wani ya koyi eh, ko qur'ani zance ya tura wani ya koyi eh, yaren yahudawa saboda hudda da su da yanda za a ci gaba da kuɗɗan da su ya tura akwai wanda ya tura suka yi wa'insu ayyuka daban akwai wanda yake turawa shi ya mashi financial administrator eh, ya je ya kwaso kuɗin kaza ya kididdiga ya rubuta ya zo ya bayani ba kowa yake sawa ba ya yi amfani da wa'yansu su kuma kawai su rinka duba ciwo kan mutane akwai wanda su kawai sun iya kaciya ne a al'umma abinda ya ce su rinka yi kenan kuma an tabbatar sun iya akwai wanda su sun iya duba da hannun mutane su gane kai daga ina ka fito eh, eh, wani irin mutane ne ku da sauran so daidai ilimin da akwai lokacin annabi bai yi wasa da su ba mun taɓa magana akan wannan akwai wani magana da ake ake cewa alhikmatu dallatul mu'min ko hikima kaman taguwa ce ta mumini da ta ɓace duk inda aka same ta shi ya fi cancanta ya ɗauke ta a matsayin abin shi so kaga kenan ya kamata mu waye mu buɗe ido mu gane cewa abin ba ba ba na wasa ba ne saboda akwai mun hana ko a makarantu in ka je za ka ga an hana yara su koyi abubuwan rayuwa daban-daban da zai taimake su na abin da nake karantawa littafi da wannan ya rubuta gabor mate shi educationist ne yake cewa akwai abin da ake cewa eh, expression eh, deficit an hana yara wato su yi expressing kansu wato su bayyana abin da ke cikin tunaninsu na zuciya eh, wato in aka bar yaro ya fara wannan tun yana karami yana faɗan tunanin shi ana seta mai tunanin shi to wata rana shi zai kawo maka Eh, mafi kwarai sauyi mafita daga cikin wani bala'i saboda tun farko kun koya mishi wato tunaninka yana da muhimmanci ka ci gaba da yi amma a research ya nuna wanda baya eh, da imagination ko yana da amma baya wato bayyanar da shi ma al'umma har su fahimce shi wato yana da tunaninnika da baya zance a kansu wanda kuma ba, ba haramun ba ne don haramun in kowa ya riƙe kayan shi amma sauyi na, na, na duniya yana zuwa ne daga wannan tunanin in a makaranta ana hana yara ko a gida ba a uh, wato magana da su da fahimtansu har su rinka wato bayyana wa mutane wa'yansu tunaninnika wanda in suka girma wannan tunanin shine ake ake tunanin tunaninsu ne zai kawo solution wato zai kawo mafitan al'umma nan gaba za kuma jazakumullahu khairan eh, ganin lokaci ya ja ina tunanin za mu dakata a nan ina kuma roƙon Allah maɗaukin sarki ya maka sakayya da mafificin alkhairi masu sauraron mu kuma Allah ya amfanar da mu gabaki ɗaya da wannan muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah